This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya ko makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Laraba biyar ga watan fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai. To baba an kashe mutane wajen goma a wani hari a kasar Sweden. Shugabannin Amurka da China za su tattauna kan harajin ramuwar gayya da suka sa kan kayakin da kasashen juna ke fitarwa. sannan shugaban wucin gadi na siriya ahmad al shara ya gana da shugaban turkiya rajab tayyip erdogan kan batutuwan tsaro kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya baiwa jami'an tsaron kasar nan da watan disamba su kawo ƙarshen ta'addanci a kasar matsayi ko irinsa an same shi a lokacin gwamnatocin baya ana ba da wa'adin nan amma yana zuwa ya wuce ba a yi komai ba kuma ba a ga saukin ba me zai bambanta tsakanin irin wa'adin da ake badawa a baya da wannan na shugaba bola ahmed tinubu to sai a biyo mu domin jin karin bayani da kuma amsar wannan tambaya muna kuma dauke da karin bayani akan hukuncin babbar da babbar kotun jihar kogi ta tabbatar na koran babban sarkin yankin ibra kamar kowace safiyar yau laraba yau ma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya na murtala faruk sanyin na wanda a yau shirin zai duba batun zargi da aka dade ana yi wa 'yan majalisar dokokin najeriya na karɓar cin hanci da rashawa akan ayyukansu to amma yanzu sai a gyara zama a shakacin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare ga labaran mutane wajen goma aka kashe a wasu harbe-harben da aka yi a wata cibiyar ilimi a yankin tsakiyar kasar sweden jiya talata ciki har da wanda ake zargi da kai harin wannan harbin shine hari mafi muni a tarihin kasar an kashe mutane kimanin goma a yau dinnan abinda babban jami'in 'yan sandan orebro ya faɗa kenan ya ƙara da cewa 'yan sanda ba za su iya bayyana takamaiman adadin waɗanda suka ji raunuka ba saboda yawansu bai yi ƙarin bayani ba kan waɗanda suka ji raunukan. shugaban amurka donald trump da shugaban china xi jinping sun shirya yin wata mashahuriyar tattaunawa ta wayar tarho kan harajin ramuwar gayya da suka sa kan kayakin da kasashen juna ke fitarwa ƙarin harajin kashi goma cikin ɗari da trump ya yi kan kayakin china ya fara aiki da tsakar daren ranar litini inda ita kuma china ta yi shelar shirin ramawa da harajin kashi goma sha biyar cikin dari kan eh, gawayin kwal da daskararriyar iskar gas da kuma wani harajin kashi goma cikin dari kan danyen mai da na'urorin noman zamani da wasu ababen hawa ranar litinin trump ya jinkirta shirin labta haraji ma wasu manyan abokan cinikayyar amurka wato mexico da canada da wata ɗaya bayan da shugabar mexico claudia sheinbaum ta da firaministan canada justin trudeau suka amince cewa za su ƙara azama wajen daƙile kwararowar ƙwayar fentanyl zuwa cikin amurka inda ta hallaka dubban amurkawa cikin shekaru da suka gabata shugaban amurka donald trump ya sake jaddada shirinsa na ganin falasinawa masu son komawa gaza sun ɗan dakata a ƙasashen waje lokacin da ya karɓi bakuncin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ranar talata a fadar white house a na ya kamata in sun je su tarar da ƙasa ingantacciya sabuwa kyakkyawa kuma za mu samu mutanen da za su samar da kudaden ginawa a da wajen wuri mai kyau ta yadda za a iya zama a kuma ji daɗin zaman a mai da wurin ya zama gida a cewar trump yayin da yake bayanin fifikon samar da fiyayyen muhalli ga mutanen wannan ziri wanda yaƙi ya ɗaiɗaita ya ƙara da cewa a halin yanzu ba su da wani zaɓi me za su yi dole su koma gaza to amma wace gazar yanzu haka babu wani gini a tsaye a wurin a cewarsa To an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. A yayin da Najeriya ke fama da matsalolin tsaro, shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya baiwa askarawan kasar wa'adin gamawa da ta'addanci a kasar a ƙarshen watan Disamban bana. Bayan taron majalisar koli ta tsaro wakilinmu a Abuja, Umar Faruk Musa ya yi fira da babban ministan tsaro Muhammad Badaru Abubakar domin jin ƙarin bayani. To kamar yadda nake faɗa kullum harkar rigingimun nan na Najeriya da rashin tsaro ya dame gaba Bola Ahmed Tinubu kwarai-kwarai da gaske. Mun gama wani mitin da shi ya samu a gaba ya ce da hafsoshin sojojin gaba daya da mai ba shugaban kasa shawara harkokin tsaro ya ce a gaya masa yaushe wannan rigingimo da rashin tsaro na kasar nan zai kare ne lokaci ya yi da abin nan ya kamata ya kare. To a nan suka ce masa ya ba su zuwa ƙarshen wannan shekarar da yardar Ubangiji zai kare ko kuma za a ga canji a akan harkar matsalar tsaro din to wannan kuma ya zama kamar eh, abin nan ne ya bayar lalle lalle zuwa ƙarshen shekarar nan a ga abin nan ya ƙare ko kuma an dai samu saukin da kowa zai ce an samu. Amma wannan matsayi ko irinsa an same shi a lokacin gwamnatocin baya ana ba da wa'adin nan amma yana zuwa ya wuce ba a komai ba kuma ba a ga saukin ba. Me zai bambanta tsakanin irin wa'adin da ake badawa a baya da wannan na shugaba Bola Ahmed Tinubu? To Ke bukata sojojin nan gwargwadon iko shugaba kasa Bola Tinubu yana ba su. Sannan kuma akwai tsararrika daban-daban na da sojojin suka sa plans daban-daban da suka sa akan yadda za a sami wannan sauki. Sannan mai ba shugaban kasa shawara harkokin tsaro shi ma a tsaye yake muna aiki hannu da hannu akan wasu dubarun da ƙarin tsari da za a kawo ƙarshen wannan lamari kuma za a ci gaba da wannan aiki har sai an kawo samu ƙarshen wannan lamari yanzu kaduna hanyoyi biyu ko uku da aka bi sun kawo sauki sosai wanda gwamnan yana ba da haɗin kai sosai na yadda za a sami tsaro haka sun fara da katsina da sokoto ko jiya nan mun zauna da gwamnonin wayannan jihohi an tattauna na tsare-tsare kuma mun gaya musu yadda za a yi da abin da za a bi na yadda za a sami sauƙin wannan lamari har a kawo ƙarshen sa a yadda muke gani da irin kayayyakin da ake samu na wannan aiki da kuma su shugabannin tsaron wasu da tabbatarwa da cewa sun gaji da abin nan su ma ya kamata ya kare to muna ganin cigaba kuma muna ganin cewa kowa da ka sani daga mu ministocin shi mai ba shugaban kasa shawara da su hausoshin sojojin ko a tsaye yake. A sanarwar da kuka bada ko bayanan da kuka yi na ga kun kara nuna cewar 'yan ta'addan nan gudu suke ta yanzu kuma wasu suna aje makamai wasu suna ba da kabori a wasu suna tuba wasu suna dai eh, wato neman mafita daga wannan lalurar shin ya za a yi a tabbatar cewa ba su motsa daga yankunan da suke adina ba zuwa wasu yankunan da a da ba a fuskantar wannan matsala ta tsananin tsaro to ba mu muke faɗa wannan ba mutanen da suke wuraren su suke ganin wannan abubuwan da ake na fitattakan mutanen nan. Akwai maganar Bello Turji da matakin da ake ɗauka na kamo shi ko gama da shi? A sosai ko a tun da ai ka ga da kwamandojinsa da yawa an gama da su ma shi kansa kamar yadda kake jin labari a wuraren da ake wannan abun yana da yana kan gudu kuma na tabbatar sojojin nan za su samo shi. Babban ministan tsaro a Najeriya kenan Alhaji Badaru Abubakar a tattaunawa da ne da shi a abuja fatar 'yan ƙasa dai a najeriya shine idan wannan wa'adin ya cika ba tare da an biya bukatar 'yan ƙasa ba shugaba bola ahmed tinubu ya canza hafsoshin tsaro na ƙasar tare da kuma gudanar bincike na kwakwaf akan yawan kuɗaɗen da aka basu domin samar da tsaro a najeriya umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sa'adnan za a iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da dandalin x da ma instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya To baba jami'an gwamnatin Najeriya sun kaddamar da wani kwamiti na tsara yadda za a ci gaba da gudanar da harkokin lafiya waɗanda a da hukumar raya ƙasashe ta Amurka USAID ke ɗaukar nauyinsu. biyu bayan janye tallafi na tsawon kwanaki 90 da shugaban amurka donald trump ya yi ga kasashen wajen manufar babban kwamitin ministocin ita ce samar da kuɗin gudanar da muhimman harkokin lafiya wani kwararre kan lafiyar al'umma mai suna ijike orji ya yaba da yadda najeriya ke ɗaukar matakan tarar matsalolin da ka taso wanda tun da farko ne aka yi What this means is uh, it, they are going to do a review, situation assessment of what's going on. And that will be Yace abinda hakan ke nunawa shine za su yi nazarin al'amarin su tantance abubuwan da ke faruwa yanzu kuma wannan zai ba su damar iya ba ma gwamnati shawarwari. hukumomin amurka sun ware kwanaki 80 na yin nazari saboda muhimmancin ci gaba da taimakawa a fannin hiv da sauransu a najeriya to amma indiyo hewitt babban sakataren gamayyar kungiyoyin rajin inganta bangaren lafiya hrsc a takaice ya ce zai yi wuya a iya ci gaba da gudanar da waɗannan harkokin lafiya ba tare da taimakon amurka ba Even even when they are releasing the available funds on time and yourself, they will not be able to cover all the areas that those funds were. Ya ce ko da sun iya samar da kudaden kudaden cikin lokaci ba za su iya daukar nauyin dukkan fannonin da kudaden da ake samu yanzu ke yi ba zai dau lokaci watakila shekaru biyu ko ma uku. shugaban wucin gadi na siriya ahmad al ya gana da jiya talata da shugaban turkiya rajab ta yi erdogan a birnin ankara inda suka tattauna kan batun inganta haɗin gwiwa a fannin tsaro da kuma yadda za su bullo ma mayakan kurdawa da ke arewa maso gabashin siriya alshara ya tafi turkiya ta jirgin sama daga kasar saudiya inda ya buƙaci tallafin kuɗi don wato sake gina siriya bayan yakin basasa mai matukar barna wanda aka shafe shekaru goma sha uku ana yi bayan ya gana da alshara yardawan ya ce ina son in bayyana gamsuwa ta kan kwakwaren wato kwakwaren kudirin da dan uwana wato ahmad alshara ya yi kan batun yaƙi da ta'addanci. a gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu ko bari mu sake komawa ga rahotanninmu. mu. inda za mu ji ƙarin bayani akan hukunci da babbar kotun jihar kogi da ke zama a lakwaja ta yanke inda ta soke naɗin da gwamnatin da ta gabata ta yi wa alhaji ahmad tijjani a naje a matsayin ohinoyi na ƙasar ibra to sai dai kuma gwamnan jihar kogin ahmed usman ododo ya ce zai ɗaukaka ƙara zuwa kotu ta gaba a bisa hukuncin da babbar kotun ta zantar na koren basarakin na ƙasar ibira wakilinmu ahmed muhammad dan asabe ya aiko mana da karin bayani a wannan rahoto Babban kotun jihar Kogi da ke da zamanta a Lakwaja karkashin jagorancin mai shari'a Salihu Umar ne ta zartar da hukuncin inda ta buƙaci Alhaji tijani Ahmed Anaje da ya daina gabatar da kansa a matsayin ohinoyi na ƙasar Ebira. hukuncin da kotun ta yanke ya biyo bayan karar da wasu mutum uku wato dauda adeku ojiya da hussein yusuf da kuma abdulrahman suberu suka shigar kotun inda suka nemi kotun ta tsige basaraken na kasar ibira akan bisa hujjar cewa tsohon gwamnan jihar kogi yahaya bello ne ya naɗa shi ba tare da ya bi tsari da kuma ka'idan naɗin sarki ba sauran wayanda mutane ukun suka maka kotun sun hada da gwamna ahmed usman ododo da kuma kwamishinan shari'a muiz abdullahi babban lauyan najeriya barista lawal rabbana san ne ya shigar da karan a madadin mutane ukun da suka shigar da korafi a kotun barista sanusi ibrahim sanusi wani lauya ne da ke lakwaja kuma ya yi min karin haske game da hukuncin da kotun ta yanke a yayin da nazanta da shi ta wayar salula gaskiya game da ainihin hukuncin da kotun kogi ta yi a karkashin mai shari'a salisu umar na haikosis ta nuna cewa nadin da aka yi ma sarkin okene oyinu na okene gwamnatin ba ta yi la'akari da wasu ƙa'idodin da ya shafi nadin sarautar gargajiya na eh, wannan ainihin masarautar eh, sarki na okene ba saboda ta cewa ah, tun da ba bi ka'idodin ba ta rusa wannan nadin da aka yi kuma ta ba da umarni lallai ainihin a bi wayannan ka'idodin wajen nadin. Eh, sarki na ohinoyi na ne ko da yake shi ainihin wanda abun ya sha ba kamar shi sarki na ohinoyi yana da iko ainihin ya daukaka kara zuwa ainihin kotun daukaka kara a abuja sun ga dama kuma gwamnatin tana iya toto shi kenan yanzu za mu bi ka'ida mu yi naɗin mu bi ka'idodin da ya kamata in yi so a wajen naɗa shi saboda suna da zabi biyu da ya yake gare su a ko da yake ita a shi kwan kwamishinan shari'a na jihar kogin ya riga ya nuna cewa lallai sun ma ainihin samu umarni ta wajen gwamnati su hanzarta shi ɗaukar kara a kotun koli saboda haka nan gaba shi ne zai nuna ainihin inda ainihin wayannan matsalolin ko kuma wannan eh, rusa masarautun eh, zai fuskanta da yake mayar da martani a bisa hukuncin da kotun ta yanke gwamna ahmed usman ododo ya nemi jama'a da su kwaltar da hankulansu kwamishinan shari'a na jihar barista muiz abdullahi wanda ya mayar da martani a madadin gwamnan a yayin da yake zanta da manema labarai a lakwaja ya ce gwamnan ya umarce shi da ya ɗaukaka kara zuwa kotu na gaba a ranar litinin takwas ga watan janairun shekara ta 2024 ne dai tsohon gwamnan jihar kogi haya bello ya amince da naɗin alhaji tijjani ahmed a naje a matsayin ohinoyi na kasar ebira bayan rasuwan alhaji Alhaji Dr. Ado Ibrahim wanda ya yi wafati a ranar 29 ga watan Oktoban shekara ta 2023 yana da shekaru 94 a duniya. oyinoyi na kasar ibra wanda shine shugaban majalisar sarakunan jihar kogi har ila yau kuma shine mataimakin shugaban majalisar koli ta addinin musulunci a najeriya ahmed muhammed dan asabe sashen hausa na muryar amurka daga lakwaja a najeriya to a gaida dan asabe da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 da kuma 31 yanzu ko ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya jama'a assalamu alaikum an jima ana zargin 'yan majalisar dokokin najeriya da ayyukan cin hanci da rashawa musamman ta hanyar karɓar toshiyar baki domin amincewa da kason da aka baiwa ma'aikatu da hukumomin gwamnati a kasafin kuɗin ƙasar. A cikin watan Disamban shekarar nan da ta gabata ta 2024 shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya gabatar da kudurin kasafin kuɗin wannan shekara ga haɗakar majalisar wakilai da ta dattawa kuma tuni da shugabannin ma'aikatu da hukumomin gwamnati suka soma bayyana a gaban kwamitocin majalisun daban-daban domin ba da bahasin kariya ga bukatar kudaden da aka ware musu a gundarin kasafin kudin kuma kamar a can baya a wannan karon ma wasu rahotanni ne ke kunno kai na irin wannan badakala ta neman ihsani domin amincewa da kason ma'aikatu da hukumomin wata jaridar yanar gizo premium times ta bankaɗo wata badakala irin wannan da ta shafi jami'o'in gwamnati na ƙasar. da ake zargin kwamitocin majalisar dokokin da neman kowane shugaban jami'a ya ba da toshiyar baki ta kuɗi naira miliyan takwas kafin a amince da kasonsu a kasafin kuɗin miliyan hudu na kwamitin majalisar wakilai miliyan hudu na kwamitin majalisar dattawa duk da yake ana zargin da dama daga cikin shugabannin jami'o'in da cika wannan ka'idar da akwai wasu kalilan da suka yi kokarin bijirewa wannan bukata waɗanda kuma ake zargin ana kokarin sanya kafar wando ɗaya da su ta hanyoyi daban-daban to akan waɗannan zarge-zargen ne na tattauna da shugaban kwamitin majalisar wakilai kan ilimin jami'a abubakar hassan fulata a nan washington dc sai ku biyo mu a cikin shirin a kayi maganar samar da kuɗaɗe to amma ana ganin cewa ku kuna ɗaya daga cikin wanda ake zargin ayyukan cin hanci da rashawa eh. musamman wurin amincewa da kasafin kuɗin da jami'o'i suke gabatarwa a gaban eh, majalisa. Eh. To wannan zancen banza ne wato kowane shekara mu a tsarinmu na Najeriya shugaban ƙasa da kansa shi ke kawo kasafin kuɗi amma kamin shugaban kasa ya kai ka iya tunawa da ma'aikatu da hukumomi su za su yi nasu su bada su bayar ga tsaya mana tsaya mana mm. ai mu envelope system ban sai da zaka envelope system da abin nan ba envelope system ake ake kowace ma'aikata mm. za a ware kuɗaɗenta. amma da karshe shugaban kasa shi zai kammala komai da komai zai haɗe ya zo ya gabatar a gaban majalisa. To amma ai in ya gabatar za ku kira kuma shugabannin waɗannan hukumomin ɗaya bayan ɗaya amma ba su suka. Idan aka gabatar to za mu kira ministoci tukuna. Ministoci za su zo su kare muradun ma'aikatansu. Daga nan kuma duk wani shugaba ka'ida ne doka ce ba zai yiwu ba a ce a kawo kasafin kuɗinka. Kai da kake da ruwa da tsaki kake shugabancin wanda ma'aikata a kira ka kuma ka ki zuwa. saboda idan ka zo bayani biyu za ka yi kuɗin da aka baka na bara ya kashe shi ya yi daidai bara ala misali ka nemi ka sayi mota goma bana ma ka zo da bukatar ka sayi mota goma me ya faru da mota goma da aka baka na bara mota za ta mutu a cikin shekara ɗaya ne irin tambayoyin da muke yi kenan ya aka yi gabatar da abin wani ya bada amsa gamsashe wani kuma ya kasa bada amsa saboda haka hujjar da za a baka kuɗi na wani shekara ya danganta gare ka yadda kai amfani da kuɗin da aka baka rara ani bayan ma'aikatar ilimi ministocin guda biyu da nake da suna ma'aikatar ilimi ina da shugabannin jami'o'i fiye da kusan saba'in ina da sauran kuma akwai inter university centers akwai sauran dema da national library da da national university commission now kowa ya zo amma akwai mutum uku shugabanni guda uku da suka ƙi zuwa suka ƙi zuwa aka tambaye su mai yawa kawai sai daga abin da kawai sai ce ai sun ce ai ba sun ƙi zuwa ne saboda eh, an tambaye su kuɗi mutum fa bai zo fa ya ba da ba'asi saboda kuma a ka'ida kuma duk wanda bai zo ya gabatar da ya kare muradin ma'aikatarsa ba ba za a yi ba za a yi wannan kasan kuɗin ba. Eh to eh, kamar yadda ka faɗa akwai akwai akwai binciken da aka gudanar wanda ya nuna cewa kamar yan majalisar dokoki eh. kuna neman hukumomi da ma'aikatu kuɗaɗe domin ku amince da kuɗin da suka nema a kasafin kuɗi ina baka misali yanzu a kai kwamitin da kake shugabanta eh, eh. ana zargin kun nemi jami'o'i ta biya ko kuma kowane shugaban jami'a ya biya kuɗi naira miliyan takwas miliyan hudu ga majalisar wakilai kwamitin majalisar wakilai da kuma eh. wasu miliyan hudu ga majalisar kwamitin dattawa eh. ta yadda za ku amince da kasafin kuɗin su. To, kowa sun bada din. eh to ana ganin cewa waɗannan da kuke kokarin faɗa da su kamar waɗanda suka dan so su dan turjiya ne wasu bayar ba amma an ce da yawa kamar sun sun sai ba basu ba zo ba e mutum bai ma zo ba a to bai zo ba saboda watakila yana tsoro tunda ai ai ba na aka nemi kuɗin ba ai kamar ai zuwan ya zama dole zuwa ya zama dole ko mutum yana so ko baya so sai ya zo ya gabatar da bayani ya ka kashe wucin kuɗi akwai bayanai wanda na zaga na zaga duk jami'o'i na Najeriya banda guda ɗaya ta gusau na je na je ko ina na duba su kuma akwai bayanai na fallasa akan yadda suka gudanar da wasu yawancinsu suna da kirki sun yi abin da ya kamata amma akwai yawanci akwai kuma da yawa kuma wanda kudaden da suka suke hannun nasu ba a gudanar da su a daidai ba bincike ya nuna cewa eh bincike ya nuna cewa irin waɗannan duka kamar yadda ka faɗa akwai su din amma idan watakila bisa zargin da ake idan yan majalisar suka nemi kuɗin ba a mutum ya ɗanyi turjiya to nan ne fa za a bijiro masa da waɗannan barakalolin ko kuma a yi ƙoƙarin haɗa shi da hukumomin yaƙi da cin hanci don mai ma mutum zai tsaye abin nan shi wanda yake son abin mai shi bai gaskiya ba yanzu ya zo kuma gura ina zargi to wani rabul shi bai gaskiya ba ina zargi ina yanzu rashin gaskiya da ya shi ya ba yan majalisa dama su ma su wani abu na rashin gaskiya ba hujja bane ba hujja bace ba wanda ya nemo kuɗi hannun wani in mutum yana da shi ya fito da shi ya fito da hujja akwai wani ta ba kai ka zo ka shiga gidan abin nan ka je gidan da jarida ka yi rubutun iska na batanci ba an zo ka zo ka zo ka yi bayani mana ka ƙi zuwa ka yi bayani an je makaranta ka gudu don me za gudu to kuɗi na gwamnati ne an baka ka je an je makaranta ka gudu akwai wani taro da aka zargi cewa ka shugabanta ko kuma ka shirya a ranar 16 ga watan janairu eh. wanda watakila ya tattaro hancin wasu shugabannin jami'o'i inda a nan ne ma aka fara shirya cewa ga abin da za su biya ga ai taro an ce kai ne ka shugabanci taro kwarai da gaske ba a 16 ranar 15 aka yi wannan kaga ƙarya dan farko kenan a ran sha biyar na yi. To watakila ne na yi kuskure ba kariya a kuskure ne. A rubutu a kakanta daga rubutun da aka yi ne ran sha biyar ga wata aka yi kuma taron nan kowa ya zo banda mutum uku da na ambata maka shugaban jami'ar Lagos shugaban makarantar eh, jami'a ta Gusau da shugaban jami'a ta ta ta ta soja ta ta biyu kowa ya zo kuma duk zaman da na yi gaba daya an yi rikodin nasa an ɗauke shi a bidiyo duk gaba daya amma ana cewa kwamitin ka ya yi suna sosai wurin hana yan jarida shiga a lokacin da kuka gudanar da taro saboda saka sirri a cikin ai duk gaba daya ba ma ba ma wannan zaman wannan zaman tun daga farkon sa idan za ka kira NTA Nigerian Television Authority za su ga za su baka bidiyon wannan zama gaba ɗaya tun daga farkonsa. To me yasa sai NTA kaɗai? Har ƙarshe. A'a ba NTA nace duk 'yan jarida. Ai ba ba ba rufe kofa ba ai. Kofa a buɗe take. Ko magana da muka ba a cikin suru bane ba a rufe kofa ba kowa zai iya shigowa kuma ya fita. Taro kuma na gama shine karfe biyu. an ce an ce har tun karfe uku ba karfe uku ba mu fara ba <laughs> taro kafin ma karfe biyu na gama shi kuma zo a buɗe yake kuma duk abin da faɗa an yi rikodin nasa duk abin da muka yi an yi rikodin nasa a bidiyo a NTA. To in na fahimce ka kenan ba ku nemi waɗannan kuɗi. Zancen banza zancen wofi daga mutanen daga bakin banza. Shi wannan shugaban ita jami'ar ta tarayya ta Gusau wanda ake kira Mu'azu Gusau. Mu'azu Abdullahi. Da ka ambata Mu'azu Abdullahi Gusau. Ka ce ga takun sakar da kuke yi amma bincike ya nuna cewa kamar eh. shi ya yi turjiya ne ba kuma wannan karon ne ya fara turjiya ba dama kun yi tsammanin zai yi turjiya shi yasa har kuka ki kokarin shishi ta shiga hukumar da farko ma tukuna na ga maka mun je gaba daya oversight oversight mun je ka'ida aikin mu ne mu ziyarci kowace jami'a mu duba su kudaden da aka basu na bara ya suka yi amfani da su ka ce ba ku je gusau ba shi gusau an sa mun je muna ga in kin tsayawaye a amma ba ku je din ba ta ai ba sai amanna ba ba sai kai ka abin tukuna ba a abin nan ba ai sai mun rubuta eh, eh, shugaba ya amince da mu zo rana kaza eh muna ana da ku zo idan mun zo wa za mu gani To ba iyakar tattaunawar kenan ba amma ku biyo mu a cikin shirin a mako mai zuwa domin jin ci gaban tattaunawar. yanzu a madadin bakon namu na yau dan majalisar wakilan najeriya kuma shugaban kwamitin ilimin jami'a na majalisar abubakar hassan fulata sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc to madalla da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To a takaicen mutane wajen goma aka kashe a wasu harbe-harben da aka yi a wata cibiyar ilimi a yankin tsakiyar kasar Sweden jiya talata ciki har da wanda ake zargi da kai harin. Wannan harbin shine hari mafi muni a tarihin kasar. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban China Xi Jinping sun shirya yin wata mashahuriyar tattaunawa ta wayar tarho kan harajin ramuwar gayya da suka sa kan kayakin da kasashen juna ke fitarwa. ƙarin harajin kashi goma cikin ɗari da trump ya yi kan kayayyakin china ya fara aiki da tsakar daren ranar litini inda ita kuma china ta yi shelar shirin ramawa da harajin kashi 15 cikin ɗari kan gawayin kwal da daskararriyar iskar gas da kuma wani harajin na kashi goma cikin ɗari kan ɗanyen mai da na'urorin noman zamani da sauran ababen hawa. shugaban amurka donald trump ya sake jaddada shirinsa na ganin falasinawa masu son komawa gaza sun dan dakata a kasashen waje lokacin da ya karbi bakuncin firaministan isra'ila benjamin netanyahu jiya talata a fadar white house a tunanina ya kamata in sun je su tarar da kasa ingantacciya sabuwa kyakkyawa kuma za mu samo mutanen da za su samar da kudaden ginawa a maida wajen wuri mai kyau da yadda zai zama wurin zama mutane a cewar trump to gaida ibrahim masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya da ministan harkokin cikin gida na kasar ghana kuma dan majalisar mazabar aswasi honorable muhammad muntaka mubarak da iyalansa na rasuwar mahaifiyarsu wadda aka fi sani da hajiya babani to sai kuma ta'aziyya ga iyalan gidan sise wato gidan wangarawa a yalwa kuma suke na rasuwan dan uwansu malam zaidu wanda allah masa rasuwa a wannan mako to Allah ji kansu baki ɗaya kyautata makomansu mu kuma ya kyautata karshen mu ta'aziyya ta musamman zuwa ga Malam Iliyasu wato Shehu Iliyasu kenan da kenan kuma siyalwa da kuma ɗan uwansa wato Habibu da ke birnin New York. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ne gabatar da shirin da kuma dadi balawai da ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan dare Jim Cook, baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya.